وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukacin sarki ya da fuskokinmu a wannan yammaci na asabar kenan wanda yake tara ga watan rabi'in al'awwal shekara 1443 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya daidai da sha shida ga watan goma shekara 2021 a wannan masallaci namu mai albarka na masjidin nur da ke nan bakin fadama domin gudanar da muhabara kamar yadda aka sanar mai taken muhimmancin zumunci da kula da shi ga babban shehi kuma ya amsa mana kiran mu ya zo domin ya baje mana koli akan wannan maudu'i da aka bashi domin ya isar mana da saƙo na wannan muhimmancin zumunci da kula da shi wanda yake cikin al'umma wanda za ka samu da yawa yau al'amarin nama akan zumunci ya yi baya wanda kuma abin koyin namu masoyin namu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin ɗabi'un da ya fice da su ya shahara da su tun kafin zuwan musulunci ma wanda aka tabbatar mashi da shi mutum ne mai kula da zumunci wanda idan ban manta ba ko a cikin tarihi lokacin da mala'ika da ya zo mishi ya samu razani da tsoro da firgici al'amarin da na na kariya ta sassauta mashi zuciyar shi ta kwantar mashi da hankali take tuna mashi irin abubuwan alkhairi da yake yi sai take gaya mashi daga cikin tasduqu fil kalam kana maganar gaskiya cikin al'amuranka ma'asilatul arham sannan kuma kana sada zumunta taimakon gajiyayyu wanda yake cikin tsanani wanda bai da shi ta dinga gaya mashi to yau kuma gashi kuma sai muka yi watsi da wannan ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wanda ko bayan da Allah ya tuwo shi kuma sai aka karfafe shi akan sada zumunta din nan don haka ba zan cika mu da surutu ba zan mika abin magana zuwa ga babban shehi Sheikh Malam Bashir Lawal Muhammad wanda zai gudanar da mana da wannan muhabara muna fatan Allah ya mashi jagoranci akan wannan muhabara da zai mana mu kuma sai mu baje koli da alkalami da biro muna ɗauka abin da malam zai gaya mana daga karke kuma a ɗan ba da 'yan mintoci ko da biyu zuwa biyar haka in akwai masu tambaya sai zama cewa baya da tambaya a wannan lokaci din ina fatan fare tafabbal mashkura Allah ya saka malam da alkhairi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه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 uwa masu albarka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci masjidin nur da ke wannan layi ko unguwa da ake ce ma bakin fadama a cikin garin Zariya a wannan rana asabar tara ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma 16 ga watan goma miladiya ɗaya, kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar muka ji maudu'in da aka bada aka ce ai magana kanta shi shine mahimmancin sada zumunta da kuma haɗarin yanke zumunta ba tare da na yi wasu maganganu masu tsawo ba a matsayin gabatarwa kai tsaye za mu shiga cikin maudu'in da za mu yi magana a kansa na kasa abin da zan yi magana a kansa gida-gida akwai bayani a kan ne ake nufi da sada zumunta sannan ne hukuncin sada zumunta a musulunci sannan yadda alƙur'ani mai tsarki ya ba ta da zumunta mahimmanci sannan yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ta kula da ta da zumunta sannan maganganu na magabata da manya-manyan malamai a game da sada zumunta sannan nau'ukan waɗanda ake kiransu dangi da 'yan uwa waɗanda ake tsammanin a sada zumuntarsu sannan ke fagage na sada zumuntar daga nan kuma sai mu tafi zuwa ga fa'idoji da ake samu idan an sada zumunta sannan haɗari da musibu da za a iya fuskanta idan aka yanke zumunta sai kuma wasu nasihohi da ya kamata ne majunanmu a matsayin takaitaccen saƙo wanda ya kamata mu tafi da shi a matsayin ƙarshe na wannan muhazara ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi harshe na in faɗi abin da yake daidai sannan kuma ya yalwata kira don kuma ku amshi abin da yake daidai abin da yake kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala kada ya kama mu da shi abu na farko me ake ce masa da zumunta da larabci sada zumunta ana ce masa silatul rahim ko ake silatul arha kalmomi biyu ne akwai sila akwai arrahim sila a larabci babban malamin lugha al-imam ibn faris rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa, sa maqayitul ya yace da wawu da sadu da lamu wa asali ne kwara ɗaya, duk inda mutum ya ganshi wa qala da yake fa'idantar da dammu shay'in ila shay'in a haɗa wani abu da wani abu kun ga da Hausa ma sai aka ce sada to haɗa wani abu da wani abu an sada hatta ya alatahu har wannan abin ya haɗe da wannan to shi ne a ake ce ma sida shi ya sa kishiyarsa ake cewa alwasu zidduhul hijira sadawa ko haɗawa kishiyar wannan to ita ce ake ce al imamun nawawi rahmatullahi alaihi a cikin sharhu muslim wato al-minhaj yace wa amma silatul rahimi fa hiya al-ihsan ila al-aqarib ala hasabi hal al-wasil wal mawsul yace a shar'ance idan an ce sada zumunta abinda ake nufi da sada zumunta shine kyautata ma na kusa dangi gwangwadon hali shi mai sadawar da kuma wanda za a sada ma fataratan takunu bil ma wani zubin sada zumunta na kasancewa ne ta hanyar zuciya kamar yadda zamu gani wa taratan bil ziyarati al-imam an ya yace wani zubin kuma da kai masa ziyara wa salami ko kuma ka gaishe shi wa taratan bil khidmati wani zubin kuma kai masa hidima shi wanda zaka sada zumuntarsa duk wannan ana ce masa sinatul arham al-ihsan min al-aqal ala hasabi halil wasil wal mawsul kyautata ma dangi na kusa ta hanyar kula da shi ne sadawar da kyautatawar da kuma shi wanda za a kyautata mawa babban malami al'allama tubul asir a cikin littafinsa an nihaya fi gharibin hadis يتي قد تكرر في الحديث ذكر صلة الرحم حقيقة أتكلم حديث سادة من تايا ميميت وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين ما لإن الأسير يتي ساكييني إذا أنت صلة الأرحام هو صلة الرحم هو ساكييني نكوت تام جنجي نقصا من ذوي النسب waɗanda kake dangantaka ta jini da su wal asha da sirkai wata aƙufi alaihim da kuma yi musu mu'amala mai taushi war rizqi bihim da lausata zamantakewa a tare da su war ri'ayati li ahwalihim sannan kuma ka riƙa kula da halin da suke ciki suna da shi ba su da shi suna da lafiya kwana biyu baka ga wani ba in kusa kuke ka bincika ka ji wani irin hali yake ciki wa kadhalika in ba'udu aw ata'u kyautata musun nan koda sun yi nisa ba su kusa da kai kuma koda su sun nuna na maka kai ka kyautata musu sai ya ce wa qat'ur rahmi ziddu dhalika kulli idan aka ce kuma yanke zumunta to shi kuma wannan yanke ita kuma wannan yankewar ita ce kishiyar wancan abin da aka ambata mana saboda haka muna da abu biyu muna da silatun rahim muna da ƙaƙƙun rahim ko a sada ko a yanki ko a sada ko a yanki sadawa kishiya ce ta yankewa yankewa kishiyar sadawa ce to abinda babban malami al'imam ibn asir ya ambata ce al'allama ibn al rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa sa makarimul shi shi yayi ƙoƙarin bambanta mana tsakanin abinda ake ce ma albirru ne da kuma tilatul rahim sai yake cewa idan aka ce birrul walidai kyautata ma iyaye wannan kyautata ma iyayen tana da bambanci da kyautata ma dangi shine sai yake cewa hunaka farqu bainal walidaini wal aqarib al akwai bambanci tsakanin ‘yan iyayen mutum guda biyu mahaifiyarsa da mahaifinsa da kuma danginsa suna da bambanci sai ce fal'akaribu lahumus sinatu walwalida ne lahumus biru su dangi an ce a sada zumuntarsu su kuma iyaye an ce a kyautata musu a daɗaɗa musu walbirru a'la min asila malam ibn al-usaymin yace kyautata ma iyaye na saman kula da dangi لأن البر خطرة الخير والإحسان domin abin da ake ce ma albirru kula da iyaye shine ka kyautata nagarta a gare su sannan kuma ka kyautata alkhairi ka yawaita alkhairi a gare su lakin na filata Allah yi kufa amma sada zumunta abinda ake nufi shine kakkayenka zumunta kakkayenka zumunta shi yasa yace shi yasa ake ce ma me saba ma iyayensa ake ce mishi a al'aq shi kuma me yanke zumunta shi kuma ana ce mishi qati'un wanda bai bin iyayensa sunan sa'aqun shi yasa a larabci ma saba ma iyayen ake ce mishi uququl walidai shi kuma mai yanke zumunta sai ana ce mishi qati'ul kamar yadda zamu gani a cikin hadisi haka manzo Allah sallallahu kira shi al-imam Abu al-Abbas rahmatullahi alaihi al-Maliki a cikin littafinsa al-Mufhim yake cewa الرهن عبارة عن قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علوا dangin da ake magana a kansu waɗanda ake tsammanin ka tada zumuntarsu su ne danginka ta ɓangaren iyayenka maza da kuma iyayenka mata ɗarfai aba'i iyaye maza wato mahaifin mutum da kuma mahaifiyarsa Ku dangin su gabaki daya wa in alau ko da sun yi sama da a ce yanzu za a kaddara za ka iya gano danginka daga yanzu suna nan kuma da rai misali tun daga babanka kakanka na farko kakanka na biyu kakanka na uku har zuwa annabi adam alaihi salam da za a iya gani to dukkaninsu suna neman ka kyautata musu ka da zumuntarsu da za a dawo ta bangaren mahaifiya ita ma a faru haka a faru har a kai zuwa ga annabi adam alaihi inda a kaddara suna nan za a iya ganin su to ana tsammanin dukkanin su kasa da zumuntar su shine ma'anar wa in alau ko da sun yi sama sannan wa abu abna'ihi wa in nazari sannan haka danginka waɗanda ‘ya'yanka suka haifa maka kaga jikokinka kenan wa in nazari ko da sun yi ƙasa can can da a ce yanzu za ka ga inhihin ɗinka kana da rai to ana da buƙatar wannan inhihin ɗin naka ka kada zumuntar ba dangin kai shi ne ke ce wa ma ya tattali da tsarafai ne min al'amani wal haka nan abin da ke da alaƙa da su ɓangarorin dangin naka na babbanninka da kuma ne gwaggwanninka babbannin 'yan uwan uba gwaggwanni 'yan uwan uba mata wal ahwali wal halal haka nan ma ya kumbobin mutum da kuma innoninsa da kuma kawunansa wato dangin mahaifiyarsa kenan su ma waɗannan dukkaninsu suna cikin dangin mutum da ake tsammani a shar'ance mutum ya zama ya sada zumuntarsu gwaggwadon iyawarta gwaggwadon kula da mai suke bukata a wajen sada zumunta sannan wal Ikwati wal akhawat haka nan uwan mutum na maza da kuma ƴan uwan shi mata duk sun cika cikin wannan wa man yattasilu bihim min auladihim bi rahamin jami'a haka nan duk waɗanda suke da alaƙa da kai ta ɓangaren ƴaƴanka idan an ɗauki zumunta a dunkule wadda suka taro su to dukkaninsu ana tsammanin ka sada musu zumunta in ji al'imam abu al'abbas al-qurtubi al-maliki rahmatullahi alayhi ina jin da wannan takaitaccen bayanin mun fahimci me ake nufi da sada zumunta sannan su waye ake tsammanin a sada su a mahanga ta shari'ar musulunci to me hukuncin sada zumunta sada zumunta yana ɗaya daga cikin abinda malaman usulul fiqhin mu suke cewa istisha shari'ar musulunci ta zo ta tarar da sada zumunta ana yi tun kafin zuwan musulunci ana kula da sada zumunta da shari'ar mu musulunci ta zo ta karfafu wannan inda ana yi a matsayin wani abu da ake ɗaukarsa a matsayin humanity ko kuma al'ada kawai to sai shari'a ce ta ce naka akwai ababen da malamanmu suke cewa suke ce masa hukukun da ilai halfitarsu wa a ƙarrata shari'atu akwai wasu haƙoƙa a ɗabi'ance duk mutum lafiyayye wanda ƙwaƙwalwar shi ba ta rikice ba ɗabi'arsa ba ta lalace ba to yana tsara waɗannan haƙoƙin da shari'ar mutum musulunci ta zo kuma sai ta ƙarfafe su to da zumunta na ciki to shi ne sai malamanmu suka ce babu shakka a game da cewa sada zumunta wajibi ne ba mustahaji ba sada zumunta wajibi ne abinda ake ce ma wajibi shine abinda idan kai abinda idan kai to za a baka lada in kuma baka yi ba to za a maka azaba shine ake ce mishi wajibi to sada zumunta wajibi ne babban malami al-imam al iya a cikin sharhin sa na muslim ikmalul mu'lim yake cewa wala khilafa anna silatar rahimi wajibatun ala al babu sabani a tsakanin malamai akan cewa a dunkule sada zumunta wajibi ne sannan kuma ne wa qat'aha kabiratu sannan yanke zumunta yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai manya-manyan zunubai al'imamu abu al'abbasu al'ukuri shi ma ya ƙarfafi wannan magana yake cewa yake cewa bayan ya kawo hadisan a cikin muslim waɗanda suke tabbatar da sada zumunta sai ya ce wannan hadisin a kan kansa ya dullu da lalatan wazihatan ala wujubi silatin rahimi alal jumla wannan hadisin yana nuna cewa a sheka da muzumunta wajibi ne wa ala tahrimi qat'iha kuma ashe yanke zumunta kuma haramun ne wa annahu kabiratun sannan kuma babban zunubi yanke zumunta zunubi ne babba babban malami al'allama tuni usaimin ya shi ma ya ce fasilatul arhami wajibatun ta da zumunta wajibi ne وقطعها سبب للعنة والحرمان من دخول الجنة sannan yanke zumunta haramun ne sababi ne na la'ana yana jawo la'ana Allah ya tsine mauta sannan kuma yana hana mutum ya shiga aljanna nesa da zumunta nesa da zumunta ana tsammanin sadawar nan ta jawo mata shiga aljanna domin wajibi ne yanke zumunta ana tsoron mutumin da yake aikata hakan shiga cikin la'anar Allah la'anar Allah Allah madaukakin sarki ya nisantar da mutum daga rahamarsa kuma ya haramta ma mutum shiga aljanna ba shi ba aljannar Allah al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa al-birr wa sila yake cewa kusancin da ke kusancin da mutum yake da shi da iyayensa to ana kwatanta shi da da kusancin da yake da shi da dangin shi yasa zamu ga tare Allah madaukakin sarki yakan hada kamar yadda zamu gani a ayoyi da kyautata ma iyaye da sada zumunta Allah ta'ala yana hada su aura ya hada su wurare da yawa a cikin alkur'ani a kyautata ma iyaye su kuma dangi a sada zumuntar wannan a taƙaice kenan mun fahimci hukuncin sada zumunta ina jin ko a yanzu muka tashi ya mun fahimci cewa wani abu ne da shari'ar musulunci ta nemi mu yi dole ba ba ne. kana da ɗan uwa kana da dangi to kakka ta cewa ta da zumuntar su wani abu ne da in ka ga dama kai in baka ga dama baka kai a'a shari'a ta ce dole ke kai yadda kake sallah yadda kake sallah kake jin sallah wajiba ce to haka ake tsammanin ka ji a ranka cewa sada zumunta shi ma wajibi ne yadda kake jin kin yin sallah haramun ne kuma zunubi ne babba da zai iya ai wa da mutum bala'i to haka ake tsammani mutum ya ji a ransa cewa yanke zumunta shi ma irin wanda hukuncin yake da shi ina jin mun gane ayo gaba ta uku sada zumunta a cikin alkur'ani da yadda kuma alkur'ani ya ba sada zumunta muhimmanci ayoyi masu yawa sun zo a cikin alkur'ani mai tsarki waɗanda suke bayani a game da mahimmanci da kuma girman wannan mas'ala ta sada zumunta amma dai kawai za mu haƙura mu ambaci ayoyi guda biyar aya ta farko Allah ta'ala yana ce mana wa ulul arhami ba'duhum aula bi fi kitabillah wa ulul arhami dangi ma'abota zumunta ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah dangi sashin su suka fi cancanta da sashi su kyautata ma juna su kula da juna Allah a cikin tsarinsa ya sa akwai gado a tsakanin juna idan aka tashi ana maganar rabon gado asbabun irki guda uku to mafi girma a cikinsu annasa dangantaka ta jini dangantaka ta jini me biye mata ita ce an nikahu aure me biye ma wannan a matsayin na uku wanda bai cika ma faruwa ba shine alwala'u kana da bawanka sai ka yan tashi to wannan 'yan tashin da kai ya yantu to idan da zai mutu ba yi da wanda zai gaje shi za zaka gaje shi to kun ga na farkon da na biyun dukkaninsu malamai sun ambata mana suna cikin dangin mutum domin a cikin bayanin da eh, al'imam abu al'abbas al-kutubi ya ce mana wal abha hadda tarkan mutum al'abha tarkan mutum shi ne Allah ce wa ulul arhami ba abu ma'ula bi ba fi kitabin la ma'abota zumunci su suka fi cancanta da junansu a cikin littafin Allah mai tsarki kun ga wannan ishara ce zuwa ga ne kula da sada zumunta sannan Allah madaukakin sarki ce yas'alunaka ma za yunfiqu annabi salama Allah ya ce masa sahabbanka suna tambaye ka ne za suna tambaye ka ne za su bada me ya kamata su rika badawa qul ma anfaqtum min shay'in sai Allah ya ce duk wata kyauta ko wata sadaka ko wani abu da za ku fitta a cikin dukiyarku ku falil walidai ku fara ba iyayenku guda biyu uba da uwa sai ce wal aqrabi sannan sai dangi na kusa kusa shi yasa ka zakka idan ka tashi da zakka kana da dangi to su ya kamata ka fara badawa da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi cewa ina da dangi ya manzon Allah idan na fitar da zakka zan ba su yace ka ba su in kai kayi abu biyu silatun wa sadaqatu ka da zumunta su kuma kayi sadaka Allah zai baka lada biyu zakkar da zaka ba dangin ka tafi zakkar da zaka ba wanda ba dangin ka ba lada wannan tabbataccen abu ne a cikin shari'a ba ta musulunci shi yasa kakka zama inuwar gijenya na nesa kashaki idan da mutum zai zo ya fitar da zakka ya karar da ita gaba bi a danjinsa kuma ba wayo yake ma ba domin kafin zakka suna da haƙƙi a cikin dukiyarka ta kula da su haƙƙi na kula da su to kila ba ka ƙi ba su bane kana musu duk abin da ya cancanta kuma sannan zakkar ka ka tashi fitar da ita kuma ka ba su kuma ta kare a cikin su to ba kai ma Allah ne ke ba kai daidai to kun ga wannan wannan abin kula ne sannan Allah madaukakin sarki ya ce fa'ati zal quba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil nan Allah da su ya fara sai ce fa'ati zal quba haqqahu wanda yake da dangantaka da kai ta kusa ka bashi haƙƙinsa ski sannan ka ba miskini wabna sabi sannan kuma an tafari kaga anan kai tsaye Allah ta'ala cewa ne fa ake zalku ba haqqahu wanda yake da dangantaka da kai ta kusa to ka bashi haƙƙinsa kuma wannan umarni ne na wajibi domin babu tsarifi babu wani abin da ya karkatar da wannan umarnin ka ce ba na wajibci ne, a wajibi ne sannan Allah ta'ala ya sake ce mana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah allazi tasaaluna bihi wanda in kun tashi za ku roko kuna cewa dan Allah a muku wal arham la taqta'uha ita kuma zumunta ka ku yanke ta kaga nan umarnin da Allah ya bada ke ya hana mu yanke zumunta sannan Allah madaukakin sarki yace fa hal ataitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum fa hal ataitum to yanzu ba kwa tsammanin ya kusa a gare ku an tufsidu fil ardi ku zama kuna yin banna a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum kuma ku tsayayyanke zumuntakku Allah ya hada al fasadu fil ardi da kuma qat'ur rahim banna a ban kasa ta'addanci kashe mutane bata musu dukiyarsu hmm? sace suka ce sai an sace su a sai an bada kuɗin fansa shi wani yana cin alfasadu fil ard sai Allah ya ɗauko yanke zumunta sai ya haɗa su dangin juna ne da mutumin da ya kasance ne ya ɗaɓanna a ban yana kashe rayuka yana ɓata dukiyar al'umma da mutumin da ya zama yana yanke zumunta Allah ta'ala ya haɗa su a waje ɗaya sai Allah bi ya kwaso su sai ya haɗa su sai ce ula'ikan ladina la'anahumullah masu aikata irin waɗancan ayyukan guda biyu da alfasadu fil ardi da qaffur rahimi ya dabanna a ban ƙasa da kuma yanke zumunta ko waɗannan sune waɗanda Allah ya tsine musu albarka ya nisantar da su daga rahamarsa ya haramta musu shiga aljannarta fa asamnahu yasa su suka zama kurame in an faɗa musu wa'azi ba sa ji a ja musu aya sai ta ce tabi ta nan tabi ta nan wa a'ma absarahum kuma da za a nuna musu gaskiyan ba za su bi ba Allah ya makantar da idanuwansu wannan fa sada zumunta ce in ka shiga suratul baqara akwai magana sada zumunta in ka shiga cikin suratul ibrahim akwai sada zumunta a ayoyi guda biyu Allah ya yabi masu sadawa ya kuma zo ya soki waɗanda suke yankewa ga sunan sannan sai ya sada zumunta a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi sallam su ma hadisai barkatai ga sunan masu ɗimbin yawa sun zo a game da sada zumunta da wajabcin haka da kuma haramcin yanke zumunta amma su ma za mu faɗa hadisai guda biyar hadisi na farko wannan sada zumuntar tana ɗaya daga cikin siffan mutanen kirki tun a jahiliya tun a jahiliya tun a jahiliya umayya tubuna abis sal ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan jahiliya yana siffanta abdullahi bin juda'an a cikin siffanta shi da yake yake cewa a azkuru hajati am qad tafani haya'uka inna shi matakal haya'u wa ilmuka bil huquqi wa anta fardun لك الحسب المحذب والثناء yake cewa a azkuru hajati am qad kafani haya'uka yace wai in faɗi bukata ka ko ko kunya ta da kake ji domin gaya idan mutum ya kai a kyauta ko da ka zo kai fuskar ka yake kallo sai ya ɗiba ya baka baya bukatar sai ka ce ba ni idan mutum ya kai gaya a kyauta da ka zo kai ɗiba zai ya baka shine ce azkuru hajati am qad kafani haya'uka yace wai shin in faɗi bukata ta ko ko kunya ta da kake ji ta isa inna shi mata kalhaya'u ce ɗabi'a ka jin kunya ce ya ce wa ilmuka bil hukuki sannan kai masa nan haƙoƙin sada zumunta ne wa an ta fardu wa an ta kuma dama kai wani reshe ne a cikin dangi ai lakal hasabul muhazzab kana da dangantaka wacce take tsaftatacciya sana'u kuma kana da ɗaukaka har ya ci gaba dai da yaban to wannan abdullahi bin zuja'an da dan wannan na aisha ne sai da na na aisha ta zo ta tambayi manzon sama ta ce bai musulunta ba ta ce inna abdullahi ibn zuja'an yasilu rahim ويجيف الملهوف ويقعي الضيف ويفعل ويفعل ويفعل أيدخل الجنة يا رسول الله يا ما أيكن أن كاونا نوم باباتا عبد الله بن جدعان mutum ne wanda ke sada zumunta mutum ne da ke agaza ma wanda ya shiga cikin ni'asu mutum ne wanda ya kasance mai aikata ayyuka na alkhairai kala-kala ya ma'aikin Allah zai shiga aljanna kuma ba musulmi bane amma saboda nagartarsa da kyawawan halayensa sai na na'isha sai ta zai shiga aljanna sai manzo sun ce la yadkhulu aljanna li'annahu lam yaqul yawman ma rabbi sirri khati'ati yawman annabi sun ce ba zai shiga aljanna ba saboda bai taba fadin cewa ya Allah ka gafarta mun zunubai na ranar lahira wato bai musulunta ba ke to kun gani to a cikin wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da nana Khadija radiyallahu anha ta zo tana lallashin sa bayan ya shiga damuwa bayan haduwarsa da mala'ika Jibrilu alaihi salam a kogon sau wahayin farko cikin lallashinta da da sai ta ce kalla wallahi ma yuhzika Allahu adaka ta ce na rantse da Allah Allah ba zai toza ka ba saboda ne innaka latasilur rahima kana sada zumunta farkon fa wahayi ke ashe tun a jahiliya kyawawan cikin manya-manyan kyawawan ɗabi'u akwai ne akwai sada zumunta ka zama mai kula da dangi ta ci gaba da lissafa abubuwan da sai hadisi ne mutafaqun alaihi riwayar na na ishe na'isha radiyallahu ana. hadisi na biyu wannan sifar ta sada zumunta tana ɗaya daga cikin abin da abu sufiyan ya ba da labari a gaban ƙaisa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarakunan da suke makwabtaka da larabawa yana su yana da yake su zo shiga musulunci sai aka yi sa abu sufiyan radiyallahu anhu a lokacin ya je kasuwanci kuma bai musulunta ba ya je garin sha sai ga wasiƙa ta manzo Allah sama ta zo wajen sarkin sarki sarki sarki sarki sarkin rumawa sarkin rumawa rajulun aqilun yabhasu anil haqiqati bi aqli mutum ne mai tunani da yake bincike ya gane gaskiya da kwakwalwar shi ke kenan sai ya ce a je a nemo masa wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi sa'a aka samo abu sufiya kuma a lokacin ba a ga maciji tsakanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Abu Sufyan saboda Abu Sufyan ba musulmi bane kuma shine jagoran kasuwancin Qurayshawa yana cikin waɗanda suka kafa tushe na gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka tarar da shi aka kawo shi gaban Kaisar Kaisar ya ce ma ya kira masu ya kira mutanen shi masu masa fassara ya ce ga nan zan mashi tambaya in ya faɗi ƙarya ku ƙaryata shi ya yi masa tambayoyi goma sha ɗaya tambayoyi na hankali tambayoyi na tunani a cikin tambayoyin da yake ya masa ya ce ma za ya amurkun biyu wannan mutumin da ya zo ce shi annabi ne a cikinku me yake ba ku umarni da shi me yake ce muku ku yi abu su fiye ne ce kultu na ce اعبدوا الله وحده ينا تيمنا مبوتا مع الله شي كدي ولا تشركوا به شيئا كف جمع الله لكم أتشم بوتا واتركوا ما يقول آباؤكم قال أبن دا إيا ينكو تكي فإن هذا الله دونا أتشم بوتا ويأمرنا بالصلاة sannan yana umartar mu da mai sallah wa zakati yana umartar mu da mai zakka wa sidiki yana umartar mu da gaskiya wal afafi yana umartar mu da kama kai wa silati sannan yana umarta mu da sada zumunta wannan fa a farkon musulunci a farkon musulunci sannan wannan an ba da wannan shaidar ne a gaban kafiri kuma kafiri ne ya ba da wannan shaidar a kan annabi sallallahu alaihi wa wasallam in wannan ya nuna wani abu yana nuna mahimmancin sada zumunta a cikin musulunci ashe wani abu ne da tun a farkon musulunci musulunci da yi wasa da sada zumunta ba hadisi na uku hadisin sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu shi ma muttafaqun alayhi annabi sun yace inna rahima shajnatun min ar-rahman lallai ita zumunta ita zumunta wata jijiya ce daga Allah sunanta ma daga sunan Allah aka samu Allah yana cewa ana ar-rahman wa anti ar-rahim ishtaqattu ismaki min man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tu annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala yana cewa ita zumunta daga sunan Allah take sunan Allah ar-rahman ita kuma sunan ta ne ar-rahim ku duba akwai ra'un akwai ha'un akwai mimun a ar-rahman akwai ra'un akwai ha'un akwai mimun a cikin ar-rahim to daga sunan Allah aka samu Allah ya ba da ƙa'ida cewa duk wanda ya sada ta wasantu zai sada shi zai sada ka da ne zai sada ka da alkhairi a duniya da lahira alkhairanka ba za su tsaya wa man qata'aki qata'atu duk kuma wanda yanke ki zan yanke shi Allah zai yanke mutumin da bai sada zumunta da alkhairai kamar yadda mu gani a gaba insha Allah hadisi na hudu shi ma hadisin sajiduna abu huraira radiyallahu anhu al-imam bukhari ya ruwaito shi annabi sama yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama bakonsa in kai bako yana da haƙƙin kwana uku a wajenka tilan baƙo ya zo gidanka to kana da an dora maka kula da shi na kwana uku idan kwana uku suka cika to kayi abin da ka yi in ka ci gaba da yi to sadaka kake masa da kyauta da kyautatawa amma na wajibin ka gama in kai kwana uku kaga cewa to shikenan da safe sai ka ce masa to yau ne zaka tafi ko kuma yaushe zaka tafi yace a ai tukuna dai to sai ka ce ba ba laifi kai yi ce masa to akwai wata ne sai da waina a nan layin tana nan a nan sannan akwai mai ɗan wake a can baya in kuma shayi suke so akwai mai shayi da biredi shi kuma yana saman can eh, sai ka dawo waka gida ba kai laifi ba abinda shari'a ta dora maka kwanaki uku ka gama amma in ka ci gaba da to ifta ne mun gane sannan na biyu manzo sun ce wa man kana min bil min wal yawmi al akhir falyasil rahimahu duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ta ya sada zumuntarsa kuma shi ne mahallin shahi sannan annabi ya sake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri ko ya kama bakin sai shi in ka san ba za ka faɗi alheri ba kai shi to kun ga wannan hadisi shi ma yana bayani akan muhimmancin sada zumunta hadisi na biyar shi ma hadisin sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi da sanadi sahih yace ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum daga cikin ilimin da annabi ya dora mana mu koya yace ku san ilimin ilimin dangantaka genealogy ilimin dangantaka ka san danginka ka san sunayensu ma siluna bihi arhamakum abinda za ku sada zumuncin ku da shi ka san danginka ilimi na sanin dangantaka ilimi ne laraba yana iya da cin manya manyan ilmoma daga cikin ilmoman da sayyidina abu bakr radiyallahu anhu ya shahara da su akwai ilmul anta ilimin dangantaka zai faɗa ma babanka ya faɗa ma kakanka ya faɗa maka kakan kakan kakanka wanda mu da yawa hausawa ba ma ba wannan ilimin muhimmanci ko baƙaƙen fata wanda ka tambaye shi kakan shi na biyu bai san shi ba yara a rika zaunar da su ana koya musu dangi iyayenmu mata sun fi wannan kokarin Allah tsara ma su albarka waɗanda suke da rai waɗanda kuma suka rasu Allah gafarta musu sun fi wannan iyayenmu mata sukan zaunar da musu karanta mana su ce wane kaza wane kaza gashi wani zubin haka nan sai mahaifiyarka ta zo sai ta ce maka ka shirya za ku tafi ƙauye kawai a je a zagaya da ce wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza wallahi ilimi ko manzo sama ya bada umarni a ciki a kansa al-imam ibn rajab al-hanbali a cikin littafin sa bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi khalaq ya sa shi a cikin al-ilmu nafi cikin ilimi ne amfani ilimin sanin dangantaka wanda yau muna wasa da shi kuma nufin ya ce ta'allamu min an sadikum ma ta sinu na a arhamakum ku koyi ilimin dangantaka domin ku san yadda za ku sada zumunci fa inna filatar rahimi manzo su ne ce domin kaga sada zumunta muhabbatin fil tana jawo soyayya a tsakanin dangi duk mutumin da ya zo ne sada zumunta za ka ga an fi san shi haka ne ko ba haka bane masratun fil sannan kuma Allah maɗaukakin sarki na amfani da wannan ya sa dukiya ka ce yalwata yalwatar dukiya bahaushe da yake cewa mai badawa bai taɓa rasawa ba to duk mutumin da yake sada zumunta ba zai taɓa rasawa ba Allah ta'ala zai yalwata masa a cikin samun shi sannan man sa'atin fil asar sannan kuma sada zumunta na jawo Allah ya maka jinkirin rayuwa jinkirin rayuwa ka dade a duniya daga cikin abin da tura suke faɗa mana suna cewa cikin abin da ke samu mutum dade a duniya suna cewa akwai medical facility ko suna cewa mutanen kasashen turai da mutanen asiya sun fi mutanen afirka dadewa saboda sun fi asibitota masu kyau to mu ga asibitin yana silatin rahimi hatta da zumunta ka yadda Allah zai mu kuma nan da ake magana fa Allah zai sa ka dade a duniya sosai ba dadewar za ka yi sosai ita ce fassarar gaske duk da malaman mu suna da sabani a kai wasu suka ce masratun fi masratun fil asar sai suka fassara shi suka yi tawili suka ce ana nufin ay yaj'alu Allah umraka mubaraka Allah zai sanya rayuwarka ta zama mai albarka wannan har ya jawo akwai tattaunawa da aka yi da Imam Suyuti da wani malamin sa ya jawo al-Imam Suyuti ya rubuta littafin sa ifadatul khabari bi nafsihi بزيادة العمر ونقصه إفادة الخبر بنفسه بزيادة العمر ونقصه سنة لتابع الإمام السيوطي كينا شينا جانب فكرم وتفرقه كيوا تبت ألا نكرم مثل رأيوه mai sada zumunta Allah ta'ala na sa ya daɗe a duniya kuma ya daɗe lafiyar shi lau domin ba amfanin daɗewa kuma ka zama ma mutane kaya a ce ka kai shekara casa'in amma digirgir wannan da daɗi wannan yana ciki Su waɗannan su ne wasu daga cikin hadisai masu ɗimbin yawa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne batu akan sada zumunta to sai maganganun magabata an ruwaito daga na Umar kamar da Imam Abdul Razzaq As-Sanani ya ruwaito a cikin littafin sa Al-Musannaf yake cewa laisal waslu an tasila man wasalak sayyidina umar ya ce ba sada zumunta ba ne kace ai wane yana sada zumunta ta ni ma bari in sada mishi. sai ka ɗauko wayarka sai ka duba ka ga waye ya kira ka satin da ya wuce sai ka ce ni ma ba a rama mai suna wannan biki ajo kenan wannan ajo kawai kake yi kawai biki kake yi da ajo amma sada zumunta na gaske yanzu sayyidina umar shine sai ce zalikal qisasu biki ne wannan yi mun umma a'a abin da ya kamata kai shine sai ka ɗauko wayar ka sai ka rika scrolling ka shiga contact ɗinka waye na daɗe waye ya daɗe bai kira ni ba kai kawai sai ka kira shi ko kuma ka aika masa da sai to shine sada zumunta. walakin alwasl an tasila man qata'ak sada zumunta shine abin da ake nufi da shi shine ka sada wanda ya yanke ma waye daɗe bai zo wajen ka ba kai tashi ka tafi ka wajen wani irin farin ciki ake ji da kai da kai ziyara da wanda ka kai ma wani irin daɗi kuke ji da can shaidan ya shiga zuciya ka yi sake-sake shi ma shaidan ya shiga zuciya shi ya sake-sake da ka kai mai ziyara kawai sai ji duk waɗannan sake-saken gabaki ɗaya an kau da su shi ma haka zai ji kai ma haka za ka yi wannan magana sai na umar kuma ya tabbata manzo kuma ya faɗe ta hadisi mafu'i hadisin uh, al-imam al-bukhari a cikin al-adab al-mufrad manzo sun yana cewa laysa al-wasilu bil mukasi walakin al-wasila man yasilu man qata'a ba ne sada zumunta bane ne yin biki wani na sada mun nima bari in sada mushi a'a mai sada zumunta na gaskiya shine wanda ya kasance sai ya duba ya ga waye bai sada masa ba shi kuma sai ya je ya sada masa na biyu al-imam al-amash al-imam al-amash Sulaiman ibn Mahra rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin tabi'ai malami ne ban dariya malami ne wasu abu dabi'u na daban to yana cewa qala kana ibn mas'ud jalisan ba'da subh fi halqati duk da wasu malamai sun ce asalin yana da intifa'i saboda al-imam al-ashmal al-a'mash bai ga sayyidina abdullahi bin mas'ud ba ce wata rana sayyiduna abdullahi bin mas'ud yana zaune a masallaci ana halka ta ilimi an gama karatu fa qala ya yace an shudu Allah a rahimi Su duk wanda ya san yana yin ta zumunta na gama shi da Allah illa ma qama an yace tashi daga nan don Allah fa inna nuridu an nad'uwa rabbana domin yanzu addu'a muke son ne wa inna abwaba as-sama'i murtajatun duna qati'ir rahim an faɗa mana cewa ƙofofin sama da ake yin addu'a su shiga ana kulle su ga duk mutumin da ya zama ya yanke zumunta sayyiduna abdullahi masu ce dan allah duk wanda ya san yana yanke zumunta ya tashi Na mu yi addu'a kai ya ja addu'a mu take kuwa. sahabi abdullahi ibn mas'ud zai yi addu'a a masallaci an gama karatu ya ce ya gama duk mutumin da ya zama mai yanke zumunta ne shi don Allah ya gama shi da Allah ya tashi kai ya ja mana za mu yi addu'a za mu roƙi Allah kai ya ja mana Allah ya ƙi karɓan addu'ar mu ya tashi ya tafi ku dubai da magabata suka ɗauki sada zumunta nana rabi radiyallahu anha ta ce inna makarimal akhlaqi asharatu manya manyan ɗabi'un guda goma sai ka haddace su sannan ka ɗauke su a matsayin ma'auni wanne ne ba ka yi in ji na aisha wannan wannan asarin nata al-imam ibnu abi duniya ya rubuto shi a cikin littafin sa makarim al-akhlaq na farko ita ce sidqul Hadis, in za ka faɗi magana kai gaskiya kar kai ƙarya kar ka take kai ƙarya ka faɗi gaskiya duk abin da za ka ka faɗi gaskiya ka huta malam sa'adu ya ce in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ja maka kariya sai mu gode Allah shi ɗaya dan shi ne sarkin gaskiya ya mallaki dukkan talakai na kwari da tudu da samaniya hmm? sannan ya ce in ji editan ba na gaskiya wadda ta fi dubin zinariya yana nufin malam abubakar imamu ce Allah gafarta musu ko na farko ce wa sidqul ba'ati fi ta'atillah sannan ka zama mai gaskiyar ruko sosai wajen yi ma Allah da'a duk abin da ya zama da'a ne ga Allah to ka zama ba ka wata da shi wannan ma kyakkyawar ɗabi'a ce na uku wa yata'u ta'i duk wanda ya zo ya roƙe ka ce dan Allah ka bani ka bashi ko ƙarya yake ka bashi ya tafi ba wanda ya ce sai ka binciko duk wanda ya zo ce ka bani ko ba shi shi da shi ya sanin makan ya gaba kai kake sama al yadu al ulya khairun min al yadu sufla kai ne hannun ka ke sama shi kuma hannun shi na kasa na na shi ce wannan yana cikin tawa wanda bai yi sannan wa mukafa'atu sani sannan idan wani ya maka aikin alheri kai ma kai masa duk wanda ya maka aikin alheri kakka manta kai ma karama mishi sannan ta ce wasilatun rahim da sada zumunta kun gama hannu shari sannan ta ce wa ada'ul amana sannan isar da amana sannan wata zammu milinta sannan da tsar haƙoƙin makwabci wata zammu mulissahi sannan da tsar haƙoƙin aboki wa tsirar bai sannan kuma da tanadan mabaki abinci ya zama gidanka ko da yaushe baki suka zo za ka yi iyaka abin da za ka yi ka kyautata musu sai ta ce wa hunnal alhaya duk kuma ga baki ɗaya jagora kyawawan ɗabi'u ita ce kunya domin idan mutum bai da ita to duk waɗancan ba zai yi su ba ni mana yanzu ta kai mafa saboda yanke zumunta kai baka je ba dan uwanka zai taso kawai maka waya sai ka ce ai ba na nan kuma kana ɗaki don Allah wannan wace irin lalacewa ce wai ba ka son ganin shi sai ka ajiye shi kawai zai zai dora ma mutane wahala kana nan sai ka ce ba ka ce zan zo da Allah zan zo gani nan zan shigo mota yi yanzu yanzu na ma ina lagos zunubi biyu ka yi ƙarya kayan ke zumunta ba duk ba daidai ba ne waɗannan sannan na hudu an imamu abu gudun dina rahmatullahi alai yana cewa ta'allamu annahu ma min khutwatin ba'da al-faribati a azamu ajran min khutwatin ila bi rahim al imamu amr ibn dinar tabi'in tabi'in babban malami ne al'imamu imamu ya ce na je zan yi karatu a wajensa amma abu ya hana ni in yi karatu a wajensa in za ku sha mamaki yace na ga yana karantar da hadisi a tsaye yace shi yasa na kasa karanta hadisin manzon sama a gaban sa haka Imam Zahabi ya faɗi a cikin Sayyid Alamin Nubala to shine Amr ibn dina to yake cewa ku sani cewa babu wani tattakin da mutum zai yi bayan sallar farilla tattakin da zaka yi daga gidanka ka zo masallaci to ba tattakin da ya kai shi lada kamar tattakin da zaka yi na sada zumunta daga yin sallah a tako daga gidanka ka je kai ladan da za a rubuta maka to me biye masa in dai tafiya za ka yi to ke tafiyar da za ka yi don sada zumunta in ji an imamu amr ibn dinar sadi ne babba ka gaba da kayi faɗi sannan al imamu abdullahi ibn marwan ya ce almajirin mujahid al imamu mujahid ibn Jaba, ya ce na ce ma malamin mujahid inna li qarabatan mushrikan yace ina da dangi amma ba musulmi bane mushriki ne wali alaihi dainun sannan kuma ina bin shi bashi mutum yana da wani dan uwa ba musulmi ba sai wannan wanda ba musulmin bai zo ya rance a wajensa afa atrukuhu lahu yace in yafe mishi bashin qala na'am al-imam mujahid yace ka yafe mishi wasulhu sannan kana da wani abin da zaka kara mishi ba ka kara mai ya ci bashin ka na naira dubu goma ya kata biya kuma ba musulmi bane dangin ka ne alimamu mujahid ya bada fatawa ce ka ce ka yafe mishi goma sannan kuma ka ce turo kan ka sake tura mishi dubu ashirin kana da shi kuma ba musulmi bane saboda ne saboda dangantaka to shi ya sa kai tsaye za mu tafi gaba ta gaba nau'ukan dangi nau'ukan dangi da kuma haƙoƙin da ke kan mutum a kansu dangin mutum gabaki ɗaya kala hudu ne akwai dangi mai haƙoƙi uku shine ƙaribin muslimun jaro ƙaribin muslimun jaro gashi ɗan uwanka ne kuna da dangantaka sannan kuma gashi musulmi sannan kuma ba ku da nisa kamar irin yanzu nan cikin gari har kun fi waɗannan kun fi mu so mu da muke can za ka ga ga gidan ƙani ga duk ma kofa ɗaya ke shiga to in waɗannan da kuke cikin gida ɗaya gidan gadon nan tare to haƙoƙi uku ne a tsakaninku da su gashi ɗan uwanka dangi sannan gashi musulmi sannan kuma gashi makwabci Allah zai yafe ma mutum yi wasa da wannan Allah zai yafe ma mutum ya zo kan kicin ina za a sa cimini inda hayaki zai rika fitowa a zo ana zazzagin juna a bakin titi wa da kan wataƙila ma kawun shi ne ko babban shi ne Allah zai yafa wannan da wuya to kun ga yana da haƙoƙa uku na biyu shine qaribun ghairu muslimin kuma jaru dan uwanka ne na dangi amma ba musulmi bane amma kuma makwabcin kai aka yi rashin sa'a gashi kusa da kusa da gida in ka tafi wasu garuruwan ba zariya maganan ba alhamdulillah za ka ga irin wani. akwai jihohin da za ka je haka za ka ga wani musulmi wani ba musulmi ba to yana da haƙoƙa biyu haƙƙi na farko shine haƙƙul qaraba haƙƙi na biyu kuma haƙƙun jiwa gashi ɗan uwanka na jini sannan kuma gashi makwabcinka to ka tsare masa waɗannan haƙoƙa na uku shine ƙaribin musulmin ghairu jari uwanka ne musulmi ne amma kuma ya tafi Legas a Legas yake zaune ba makwabcinka ba ne ko kuma yana Kaduna hmm. daga nan zuwa Kaduna da nisa to kaje da nisa to yanzu shi ma yana da haƙoƙi nawa yana da haƙoƙi guda biyu haƙƙin kasance wata musulmi sannan kuma haƙƙin kasance wata ɗan uwanka na dangi ka tsare su ka kai wasa da su akwai haƙƙin na hudu ne ƙaribin gairu musulmin wala jaru ba ba ne, ba musulmi ba ne, amma kuma dan uwanka ne yana can wani gari aka yi rashin sa'a ba musulmi ba ne shi sannan kuma dama ba kusa kuta ba to ka tsare masa haƙƙinsa na ƴan uwantaka kakka tozarta wannan haƙƙin duk da ba musulmi ne shi to ka gani wannan ce to duk su su ne waɗannan suke da haƙoƙa guda guda haƙoƙo su ne guda hudu Allah ta'ala ya ce wa Abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sai ce ne wa bihil qurba kaga nan ya dunkula dangi sai ce wal yatama wal masakin sai ce wal jari hil qurba wal jari al junub wa sahibil janbi har zuwa ƙarshen aya waɗannan su ne Na kukan danginka da kake da su guda hudu ko akwai na biyar wani ya kama na biyar mu gani inda na fara ban gwada kuwa in san malamin makaranta ya kamata in yi tambaya ai ta zubawa haka nan kawai ba ba tsayawa a yi a ɗan sha shayi hmm? akwai na biyar kun gane hudun ai to waye zai kama na biyar akwai na biyar in ka ce babu sai ka kawo hujja in ka ce akwai sai ka kawo <laughs> waye ce babu ka gano na biyar? a ah, dangi ake magana dangi hudu danginka musulmi sannan makwabcinka danginka ba musulmi ba makwabcinka danginka ba musulmi ba ba makwabcinka ba danginka musulmi ba makwabcinka ba hudu ke ba na biya to su ne waɗannan dangi duk danginka haka suke a duniya ba za su fita cikin hudun nan ba ko dai ya zama yana da haƙoƙa uku ko ya zama yana da haƙoƙa biyu ko ya zama yana da haƙi ɗaya shi shi to sai fagagen sada zumunta mun ji ai a baya malamai sun faɗi cewa ko ka tafi kai musu hidima ko ka ba su kuɗi ko kuma ka kai musu ziyara babban malami al'allama sunan usaimin yake cewa ita shi sada zumunta ya zo a cin alkur'ani da sunna kai tsaye kai tsaye Allah ya ce a sada zumunta hmm. Allah bai mana bayanin yadda za mu sada zumunta ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da malaman mu suke ce mushi muflaqi kai tsaye an saka an ce a sada zumunta saboda haka abin da za a yi shine sai a koma a gaya al'ada ta yi bayani a al'adanci wa kullu ma ata wa lam ko Bishiyar shar'i kal fa bil ufihdudi duk abin da aka zo a cikin shari'ar musulunci aka sake shi aka ce ayi. ba a ce ga yadda za a yi ba to al'ada ita za ta faɗi saboda haka abin da za a yi shine sai a koma a duba al'ada kana da dangi masu kuɗi ne kawai ka ga yanzu sada zumunta shine lokaci bayan lokaci da kai musu ziyara dan Allah imana kada ka riƙa yin ziyara ba ƙauye ya tanayi da kawai ya ji ya bugo ke sai ya tanaji ƙwanshi ƙwara goma na kaza ko na zabi shi kenan kawai ya wanko ƙafa ya zo sallah ta kusa zai da a tamfar da zai ɗan ma matan shi da yaya to sai ya zo ya kama ka guda goma abin da yake tsammani zai kuma ka bashi tarman a tamfar guda goma to ba don wannan ba don Allah sada zumunta ka ga mai kuɗi baya bukata ka bashi wani abu kawai ka je ka kai mishi ziyara na zo ne kawai mu gaisa a'a mai kuɗi ne bai ma kasa yana can a turai yake rayuwa ko a kasashen larabawa ko a asiya babba ka kawai shi ne wani ɗan lokaci sai ka ɗan sama kati sai ka ɗan sa shi ke nan kawai sai ka sai ka mai domin ta ba a ɗiban kuɗi in kuma ka ji kana da ƙarfin iko sai ka kira shi international call shi ke nan ka ga mulki ɗaya ila ɗari biyar in kaga za ka iya ko kuma ka mushi flashin shi ma sada zumunta ne zai ka mushi flashin ko ka sa mushi kwalini ya filis kwalini shi kuma sai ya kira ka sai ku sada zumunta kai ka ce da lada ko kana tsammanin shi yake da lada ai ba shi ya maka kwalini din ba kai ne kai mushi kwalini kwalimin nan da ka mushi ko da bai kira ka ba ka sada zumunta ya gani ya ci an tuna da juna yana da wani dan uwa a shi da yake dariya kila ma can amari yake ko yana unguwar lalle shi kuma yana can ingila a tsakiyar birnin landa ba yi duk wannan ya to duk waɗannan za a kula da su su haka ake kula da sada zumunta ko ka yi ta waya ko ka tafi a ƙafa ko ka tafi bukata suke da ita ka ba su irin wasu abubuwan da ake yi muke wasa da su an yi haihuwa kaga irin dan an yi haihuwan nan kaɗan ɗan samu na abu da zaka bada ko sabulu ɗaya ne wallahi ba karamin farin ciki yake sa ma dangi ba idan aka tashi ba sai an ce wannan sabulun wane ya kawo sabulu ɗaya ka kawo wanda za a wanke yaro da shi sai ka jin daɗi to balle a ce ka kai ma matsayin da ka sai riga balle a ce ka kai wa matsayin da ka ce hada a tamfa na ita mai jego ka ce ga shi a jego da shi a goya yaro kaga duk waɗannan suna ciki wa a taƙaice dai saƙon da wannan gaɓar take karantar da mu shari'ar musulunci ba ta iyakance me ake ce masa da zumunta ba al'adar ku ita ce za ta yi kaga irin mitin din nan da ake na family na shekara-shekara yana da tasiri a ce duk inda mutum yake dangi ne an azu ko kuma da sallah da a haɗa a ga juna silatun rahimi ne to duk al'ada ita ce za ta hukunta wannan abinda bai saba ma shari'a ba to sai gajiya da fa'idojin da ake samu idan aka sada zumunta abu na farko shine mutumin da ya sada zumunta to Allah subhanahu wa ta'ala zai sada shi da alhairi kamar yadda aka ji a hadisi man wasalaki wasaltuhu duk mutumin da ya sada zumunta Allah ba zai yanke masa alheri sannan na biyu duk mutumin da ya sada zumunta Allah subhanahu wa ta'ala ya su'u lahu fi rizqi Allah zai yalwata masa arzikinsa za ka kawai kana samu wani zubin sai kai ta mamaki ma dama kana ɗaukan nauyin dangi sai ka ga ta ina ma Allah ke ka maka buwa wannan sai ke mamaki ba ka cin haram kai ma'aikacin gwamnati ne ka ga manya-manyan abubuwa na zuwa maka sai ka rasa ta ina ma kake magance waɗannan matsalolin kuma ka tabbatar da baka cin haram saboda ne saboda kula da zumunci kula da dangi wannan annabta sama ya faɗa sannan na uku Allah ta'ala zai jinkirta ma mutum a ajalinsa ko kuma ka fassara fassara ta biyu Allah zai sama rayuwarsa albarka malaman mu suna cewa rubba Umri, qaswat anaduhu wa sa'at amdadu akwai rayuwar da zaka samu mutum shekarun shi dan kadan amma kaga ababan da ya haifar na alkhairi ba su da iyaka sai ka ji an ce mutum da baki ya shekarun shi 40 ya amma da zaka lissafa ayyukan alkhairin da yayi ba za ka iya lissafa su kaga albarka albarkaci a rayuwa to haka nan kuma a zahirin ma Allah subhanahu ta'ala ya barka yamhu Allah ma yasha wa yuthbitu Allah yana goge abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama asalin littafin na hannunsa ne Allahul ma'us kuma malamanmu suka ce kowane mutum yana da ajali biyu ne a wajen Allah akwai ajalin da Allah ya sanar da mala'iku akwai kuma ajali ne shar'i wanda Allah ya ban kansa sani so daga in mutum ya sada zumunta sai Allah ya ɗauko wancan wanda bai sanar da kowa ba sai ya ce a yi masa aiki da shi har mala'iku su zata ce Allah ka ce shekara ta kun zai yi ce a dama a wajena na kaddara saba'in zai yi saboda zai sada zumunta kuma ya sada zumunta so da shekarun shi a ƙara mai goma ya ci gaba da rayuwa dangi ya ci gaba da karuwa da shi shi ma kuma yana jin daɗi kaga akwai wannan sannan na hudu duk mutumin da ya sada zumunta to sada zumuntan nan na jawo masa farin ciki da soyayya a tsakanin dangi wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mun karanta shi a baya kowa zai soka domin jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilayha haka haka haka ka'ida take Allah ta'ala ya halicci zukata akan kan wanda ya kyautata musu duk zuciyar da ka kyautata ma ita kuma ba za ta manta da kai kaga akwai wannan sannan fa'ida ta biyar yana jawo mutum soyayyar Allah domin an tambayi manzon Allah su salama wani aiki Allah ya fi su sai ce imani da Allah aka sake tambaye su sai ne sai ce sai sada zamanta daga kai imani da Allah ta cikin aikin da Allah kuma yake so ka yi to ka tsara zamantar ka yanke ka sannan fa'ida ta shida tana ƙara ƙarfafa juna ƙarfafa alaƙa ta dangin idan ana sada zumunta to za ka ga dangin suna da ƙarfi suna da ƙarfi sannan na bakwai fa'ida ta bakwai duk mutumin da zai zama yana sada zumunta to Allah zai ba shi wani mataimaki daga gare shi duk wanda ya niyya cutar da kai Allah ba zai bari ya cutar da kai ba wannan ya zo a cikin hadisi da al muslim ya ruwaito shi a cikin sahihin sa al bukhari kuma ya ruwaito shi a cikin al-adab al-mufrad hadisin da annabi sallallahu alaihi sallam wani mutum ya zo wajen sa hadisin na abu hurairah wani mutum ya zo wajen manzo Allah ya ce ya rasulullahi inna li qarabatan hasiluhum wa yaqta'un ce ya ma'aikin Allah ina da dangi kullum ina tada musu da zumunta amma su ba ruwan su je su yanke mu wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya suna kyautata musu su kuma suna muna namuni wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhu suna mun wauta ne kuma sai in yi hakuri in yafe musu sai manzo Allah ne ce la kana ka annama tusaffihumul mal manzo sai ne ce in ka kasance da yadda ka faɗa haka yake to kamar kana watsa musu qur'ani ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك annabi sun ce ba Allah ba zai gushe ba yana baka mataimaki a kansu matuƙar ka kasance a kan haka danginka ba su kyautata maka kai kuma kana kyautata musu suna maka shirme suna ma wuta kai kuma kana haƙuri to Allah zai baka mataimaki to sai kuma munanan sakamako mummunan sakamako da yanke zumunta ke haifarwa abu na farko shine Allah subhanahu wata'ala yana gaggauta ba mai yanke zumunta azaba tun a duniya tun a duniya annabi sama ya ce babu wani zunubi da Allah ya fi cancanta ya gaggauta ma mutum kama shi tun a duniya kafin ya je lahira fiye da yanke zumunta da kuma zalunci in kai waɗannan abubuwan guda biyu to tun a duniya ka saurari sakamakonka ka yanke zumunta shi kenan ba wanda zai zo wajen ka kawai kai ka ba bature ko kuma aka zo ka ce kai kai baka san da zuwan mutum ba wai bai san da za a zo ba haka kawai ga waya ana da ita ba za ka kira ni ka sanar da ni ba ina da activities ina da programs ina sai ki saurara shi ko ya taba ture an kawo shi abinci daidai lokacin wai ba kunshi ya zo ko shi gina sai ya mika mai jarida wai ka karanta jarida shi kuma kawai sai je ya haye dining table ya ci gaba da cin abinci shi kana hango shi ko kuma kana kasa ya baka jarida banza to Allah ta'ala baya yafa yanke zumunta tun a duniya da kuma zalunci Allah ka tsare mu daga waɗannan miyagun dabi'u mummunan sakamako na biyu mutumin da yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba a lokacin da za a shiga ba zai shiga ba a nan su ce la ya dukkan jannata ƙafi'un mai fassara ce ya ani ƙafi a ne mai yankewa ba zai shiga aljanna ba ana nufin mai yanke zumunta ba za ka shiga aljanna ba in kana yanke zumunta sakamako mummuna na uku shine mutumin da ya yanke zumunta shi ma Allah zai yanke alkhairinsa daga gare shi na hudu mutumin da ya kasance yana yanke zumunta Allah zai haramta masa arziki ko da ka je yana da dukiya ai dukiya daban arziki daban ba haushi ya bambanta mutane nawa ake ba su dukiya amma da za ka ga tashin hankalin da suke ciki yau ba zai iya bacci da sai an mushi allura bacci kuma komai akwai na duniya to Allah ta'ala yana haramta mu yanke zumunta arziki sannan na biyar duk mutumin da ya yanke zumunta yana jawo kansa Allah na sanya a kishi a dangi dangi su zama suna kinsa ba za a so shi sannan na shida yanke zumunta na jawo rushin Allah Allah baya san mutumin da ke yanke zumunta sannan na bakwai yana jawo mutum la'anar Allah da ayar ƙur'ani أولئك الذين لعنهم الله فأقمهم وعمى أبصارهم kun ga wannan ke to a ƙarshe ke nasihohi da ya kamata mu majunan mu abu na farko dai mu sanya cewa a wannan zamanin namu ɗan uwa iyayenmu waɗanda suke da shekaru to ina jin tsoron idan suka ƙare ya zama duk zumunta za ta yanki za ka ga idan kana da mahaifiya kamar yadda na faɗi a farko za ka ga ta fi damuwa ta nuna maka dangi ta kuma ƙarfafe ka akan sada zumuntan to mu da ba mu kai su muke da shekaru matsakaita mai koyi da su mu ɗauki wannan al'adar ta sannan abu na biyu mun faɗi a baya cewa sada zumuntan nan ba biki ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ki bane sayyiduna umar ibn al-khattab ya ce ba ki bane abinda ake bukata shine kai ka kula suwaye ba su tada maka kai ka tada sannan na uku daga cikin abinda da a yau ya kama da sada zumunta kuma ake wasa da shi akwai abokantaka abokanai irin wanda aka taso din nan da kawai sai mutum ya samu wata rayuwa sai ya manta da abokanan shi kawai shi ke bai ma san duk inda suke ba wasu aji ɗaya suka yi wasu sun yi makaranta tare da su to mu da mu jaddada irin yadda muka ga iyayenmu suke yi mu dai mun taso da za ka samu mu da muke rayuwa a irin wajen cikin gari a waje za ka ga wanda ya zo daga kano wancan ya zo daga sokoto wancan ya zo daga zamfara wancan ya zo daga katsina duk ba a san juna ba a layi aka haɗu ko kuma iyayenku sun haɗu kila a makaranta allo ko sun yi haɗu a makaranta wallahi ba ma bambanta tsakanin wannan abokin babanmu ne da ƙanin babanmu ni dai na gina ba ku labari akwai aminan babana da sai da yi wa yau sannan na fahimci cewa ashe ba ƴan uwan juna ba ne su amma mu haka muke ne wannan mu kula da shi shine wasiyata ta uku nasiha ta ta uku ke. sannan abu na hudu annabi salama, an masa tambaya idan za a sada zumunta ya za a yi sai ce fal aqrabu fal aqrab ka fara da wanda ya fi kusa da kai to nan an ce al aqrab ya danganta al aqrab yana iya kusa nan ƙurdi ya kasance fiski dan uwanka ne wanda yake ga gidanka ga gidan shi kana da kuma wani dan uwa shi kuma yana Kaduna to idan za ka fara kyautatawa wanda ya fi kamata ka fara kyautatawa shi ne wanda yake kusa da gidanka sannan zai iya ɗaukan ma'ana ta biyu alƙurgul ma'anawi ya kasance abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kusanci shine danginka waɗanda suka fi ɗamfaruwa da kai to su ya fi kamata ka fara kyautata mawa sannan dangi mai faɗi sannan dangi masu faɗi sannan an mana an faɗa mana cewa sada zumuntan nan ana kula da munasaba ana kula da ya ya kamata a yi al'ada ce ke tantance. akwai wanda shi a cikin dangi abin da ya fi so shi ne idan ya in zai aurar da ya kawai ya ganka gaba gaba shi bai bukata ka mushi komai amma duk lokacin da zai aurar da yasta to ya ka to kai wannan abu na ƙarshe da baki ɗaya shine wasu baitota na wani mutum al-muqanna'ul kindi mawaƙi ne daga cikin mawaƙan jahiliya tun kafin zuwan musulunci amma tsakani da Allah baitotansu suna da ban sha'awa saƙonni ne na sada zumunta a ciki yana faɗi yana cewa yu'atibu ne fiddaini ƙauni wa innama ديوني في أشياء تقسبهم حمدا أصد به ما قد أخلوا وضيعوا شجور حقوق ما أطاقوا لها سدا وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن ضيعوا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم حو غي حويت لهم رشدا وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم فليس رئيس القوم من يحمل الحقد لهم جل مالي إن تتابع لي غنى وإن قل مالي لم أكلفكم لم أكلفكم رفدا baitotan suna cewa yu'atibuni fi daini qaumi yace na ta cin bashi har bashi na zaman mun bashi ya zama mun katuki na zaman bankrupt dangi na suka zo suna kwarzaba ta suna zargi na ka cika cin bashi sai na ce musu wa inna ma ya ashiya a taqtibuhum hamda yace wallahi duk bashin da naga kuka ga naci to nayi ne a game da abin da zai jawo a yabe ku an tashi za a yi wani abu da ya shafi dangi kowa ya ki ni kuma in ga bai kamata a ga wannan mu ba sai in je in ciyo bashi sai a ga nayi a zata da kuɗi na nayi da kuɗin bashi to shi ne habbashin ya tare min katutu a kai sannan ya ci gaba da cewa a ne ma kad a kallu wa bayyau ya ce ina toshe abin da dangina suka tozarta suka kasa yi shugura hukuki wasu ramuka na haƙoƙa ma a ƙaƙula hasar da waɗanda suka kasa toshewa ni sai na je na rika cin bashin nan saboda in toshe waɗannan ramukan haƙoƙa ka a ga wallon sai ce wa innan bai ni wa bai na ni aji. Ya ce lalle abin da ke tsakanina da ni da 'yan uwan babana wa bai na baina bani anni da ƴaƴan baffannina da mukhtalifun da ya saba ni daban su daban ba daidai muke da su ba Shi ne sai ce wa in aka akalu lahani in suka ce za su ci nama na wa fartu luhumahu ni kuma sai in tattara naman su aje musu wa in hada hadamu masjid in suka ce za su ruguza daraja ta ba na yi lahum majda ni kuma ce in gina musu darajar su in sun zo sun rusa min gida ni kuma sai in gina musu gida wa in dayya'u ghairi idan ba na nan suka ta ƴaƴana hafistu ghuyubahum ni in ba sa nan sai in tattaro ƴaƴan su in kula da wa in hum haw ghairi idan suna son su gana bacci hawitu lahum rushda ni kuma sai in su shirye wain in zajaru tsairan bi nahqin wannan kaga canfi ne jahiliya ce yace idan suka kora tsuntsaye dan haifan min da sharri zajartu lahum tsairan tabuhu bihim sa'ada ni kuma sai in kora musu tsuntsayen da za su jawo musu arziki wala ahmilu al-hikd al-qadim alaihim sannan bana kullatar a cikin zuciyata alaysa ra'isul qawmi man yahmilu hikda duk mutumin da ke kullata wani abu sai shi ba zai zama shugaba ba ka kullace wani a ranka ba ka da yafiya to baka tantance ka zama shugaba ba to ni ba haka nake ba ni ba na da kulli da kowa a dangi shine sai ce lahum jullu mali yace duk dukiyata ta ta ce in ta taba ali ghinan in na ci gaba da samun wadata in dai yana da wadata to dukiyata ta ta ce wa in qalla mali idan kuma na rasa dukiya lam ukallifumu rifda to ba zan zo in dora masa nauyi ba kuma to haka ake son kai koyi da wannan mawaƙin abin da ya faɗa ka ɗauka kai aiki da shi haka ake buƙatar nan ne ya zama a game da danginsa kuma waɗannan saƙonnin nasa da ya faɗa mana masu nauyi ne da za mu ɗauke su mu ɗabbaka su bayan nassosan da aka kawo mana a baya to tabbat abin da ke tsakaninmu na dangantaka da zumunci wallahi zai jawo kuma irin matsalolin da muke fama da su a yau na lalacewar zumunta to da izinin Allah za su zama sun kawu za mu zauna lafiya kuma dukkan waɗannan falalolin da fa'idojin da aka ambata mana na sada zumunta da izinin Allah za su tabbata a tsakaninmu ina mana fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu wanda ya gina wannan masallaci gashi nan kamar a jidda Allah ya gina mushi gida a aljanna Allah madaukakin sarki ya sa ya ci gajiyar wannan abun da lokacin da yake da rai da kuma lokacin da ba shi da rai Allah ya sa ya yi sadaka jariya waɗanda suke kula da wannan masallaci suke hidimta masa, suke raya shi rayawa rayarwa wacce take ta ma'ana to su ma Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka Allah madaukakin sarki ya ba su ladan wannan aiki Allah madaukakin sarki kai ya gajiyar da masu dukiyarmu a game da irin waɗannan ayyuka sannan waɗanda su kuma suke hidimar irin waɗannan hidimomin su ma kada Allah ya gajiyar yadda su